karshen tuka tuka ce kin gama kiwai kiwai kin gama zage zage kin gama eh, tsalle tsalle kin da kina texto min mm, kalaman soyayya a wayata ni a ba ni ba ni na san kai ne dai eh ko nuna miki ne nuna mu wani shi ka aido shi na aika maka da na <laughs> soyayya hmm, ni dai suna kai ma kake aika <laughs> to kai ma suna kake aika mu da tsakin soyayya to za ba kin tsakin wani ki miki ba ko ba haka ba kamata a ce kin san kin fahimci wato wato kamata a ce kin hau falanki kin zauna daram kin gano shi harka ta soyayya ba a wani wai ka tsagaya nan ka fita can ka tsaka to kai me yasa ba kai magana ba mutum ba yasa magana suna da nan muke magana da muke abin da na ce muke gaji gaji na na wani kwata kwata ke na wani mai mutum tubarin jari faruwa na yi da yajin da muka ci na nama a lokacin kuma ba na waje ji abin da kake cewa ma sosai don ba wani jin magana ka nake yanzu na tafi sak ina so to ni na tafi sak ni nima ina son ka to shi kenan da kina wani to daga yana da a yanzu mun kafin alƙalin mutu ina kuma za a daga yana za a fara ginda soyayyar ita kuma ko kuma shi kenan soyayyar soyayya fula za a yi ko yanzu kofuri ga shi na son ki da kai shi shi kenan to ya zai haka din ma ya isa soyayya za mu ta tura a fita kin gani eh, a je a zagaya ka ga gari gari ya ganka eh, ka fita ka hau mota ka fito ta sama mota na gudu kana ihu kana faɗan wanda kake so duniya tana jin ka irin wannan soyayya nake so eh ita nake so ba wani kawai kana da wani suka dade a dunku kana wani yar miji aka yi kana nufin kenan duk ba ka da wata 'yan mata a waje ne kaɗai kake da ita <laughs> eh to mata suna da wannan ayyuka kaga ba na son zun fara soyayya da kai ba na da lokacin su saboda su sun sani ni ba tsada su ni inda na sa gaba nan ne ba wai inda aka sa gaba aka zai tun dai ina ga maka kan zo mu fara soyayya da kanin ce ina son da kuma ka zo ka dinga mu hankali ma ka zaki a